dandalin VOA. Salamu alaikum. Mata 'yan asalin jihar Borno mazauna birnin Abuja sun bai wa 'yan uwansu mata na jihar Borno waɗanda rigingimu suka shafa tallafin abinci da kayan sakawa. Hajiya ya bawa Kwalo babban dalakta ce a ma'aikatar harkokin mata na jihar Borno. 'Yan uwa wanda suke aiki a Abuja mata suka haɗa kansu suka haɗa kai suka haɗa guduma wannan aka turo mana buhun shinkafa ma akalla dubu ɗari uku da hamsin da kuma zannuwa sama da dubu ɗari hudu da kuma kayan shayi da sauran abubuwan da ake amfani a cikin gida haɗe da su sa. sabulu. Wannan kenan sai kuma jihar Neja. Sama da mako guda kenan da rasuwar sarkin agaye a jihar Neja, marigayi Alhaji Muhammadu Kudu Abubakar, amma har yanzu al'ummar masarautar ba su samu sabon sarki ba a masarautar. Wannan lamari dai ya sa wasu daga cikin dattawan masarautar suka yi tattaki suka samu 'yan jaridu a Mina. Sarki dai ya rasu in kuma sarki ya rasu ana sanar da wa masu zaben sarki mm. amma tun ranar da an kai wannan zabe ba mu ji kowane muci daga gammanti ba a ƙarshe bari mu ji daga Kaduna. Gwamnan jihar Kaduna Alhaji Mukutar Ramalanyar ya ce ba tarin tilin jami'an tsaro ne ke kawo zaman lafiya tsakanin al'umma ba. Na farko addu'a, na biyu kuma dole sai mun girmama junanmu, sannan kuma dole sai mun yi haƙuri da juna. Wannan kenan. Dan wasa Diego Costa ya koma Atletico Madrid saboda wasan ranar Lahadi na gasar League League din Spain bayan warwarewa daga matsala da ya samu a cinyarsa. Kwace ɗan Atletico Diego Simon shine ne ci Costa ya yi horo sosai amma ba lallai bane ya buga wasan da za a yi shafi kwallon na Alfonso Perez. Yanzu haka da Atletico ita ce take saman teburin Spanish League a zagayen wasanni na 33 inda ta baiwa basa maki daya kuma wannan shine karo na farko tun shekara ta 1996 da take neman cinye kofin wannan gasa. An kira Giuseppe Rossi da Antonio Cassano kan su jefa a auna lafiyarsu da kuzarinsu domin tantancewa ko za su iya buga wasannin zakarun kasashen duniya wato World Cup a turanci. wannan mako a rahotonmu na masu ƙananan sana'o'i mun kai ziyara ne ga masu sana'ar walda da gyaran mashina a gandun albasan kanan Najeriya. Ina zanta da wani jigo wanda ya shafe sama da shekaru goma suna sana'ar. Farko da suna na Bashir Uba. Muna yankan tiredi muna yin walda da sauran ƙananan ayyuka. Eh gaskiya mun fara wannan sana'ar tsawon shekaru kamar sha biyar haka. Sannan mun fara da mafi karancin ma'aikata da kuma karamin jari shine abin da eh kin san kamar harkar ba wai harka ce wacce zaka ebo kuɗi da ka zuba ba ana tare ne da dandalin VOA muna tafa da labaran wasanni da labaran hada-hadar kudade da kasuwannin hannayen jari da kuma tambayar mu ta yau a cikin shirin mu da ke tafe a kasance da dandalin VOA. Dan Allah ina so ku gaya wa duniya cewar sojoji da suka takura mana a barna da yobe dan allah dan annabi su ba son zaman lafiya ne ko kuma kawai zalunci ne Kuna ji na? DOA mai magana radiyo Abubakar daga Fataston. Sai an jima. Dandalin VOA.